Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Binta S Yaro da saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Juma'a biyar ga watan Nuwamba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga binta da kanin labarai. To Hafiz, hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar Turai, wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta Turai, ta bayyana jiya Alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar COVID-19. Wani harin da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka na Nijar da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai. Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin da farinta da 'yan tawaye a arewacin yankin Tigray. inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara. Kanin labaran kenan yayin da ake shirin gudanar da zaben gwamnan jiha a nan a gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsabdan gudanar da zaben amma wasu al'ummar jihar na cewa Patricia Okoli ce ke cewa san ba zan je zaɓe ba tsaron lafiya ta ya fi mun zaɓe muhimmanci akwai rashin tsaro a ko'ina a wannan jiha. Za ku ji matsayin Amurka dangane da wannan zaben a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bisa ga kashe wasu 'yan sa kai kimanin 69 a jihar Tilaberi kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma muna tafa da shirin manuniya da Isa Lawal Ikar ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. assalamu alaikum Juma'a Mubarak da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. hukumar kula da ingancin magunguna ta kungiyar tarayyar turai wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta turai ta bayyana jiya alhamis cewa za ta kira yin nazari kan kwayar maganin cutar covid-19 na kamfanin har hada magunguna na amurka a ranar da birtaniya ta zama ƙasa ta farko da ta amince da maganin na sha da baka a cikin wani takaitaccen bayani tare da manema labarai daga headquarter ema a hague marco Cavalleri, shugaban shirin rigakafin ema har yanzu bai iya bada lokacin da za a amince da maganin ba wanda aka kira malnupiravir ya ce hukumar a shirye take ta bada shawarwari ga daidaikun kasashen mambobin kungiyar ta eu domin su samar da kwayar maganin idan bukatar gaggawa ta tashi kafin izinin ema ema ta sanar da hakan ne yayin da daraktan yankin turai na hukumar lafiya ta duniya ya ce yanzu kasashen turai ne inda aka fi samun yaduwar cutar covid-19 tun farko a jiya alhamis hukumar kula da magunguna ta harkokin lafiya ta birtaniya ta amince da maganin na sha da baki wani hari da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke kan iyaka da Nijar da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Faransa a jiya Alhamis. An kai harin ne a ranar Talata a Adabdab wani ƙauye mai tazarar kilomita 55 daga Bani Bangu a yankin Tilaberi da ke yammacin ƙasar inji wata majiya. Majiyar ta ce 'yan kungiyar ISGS wato Islamic State in the Greater Sahara dauke da manyan makamai ne akan babura suka kai wa rundunar tsaron hari wanda kuma suke kan babura. a gaba ɗaya kusan sittin suka mutu tara kuma suka ɓace yayin da sha biyar suka tsere magajin garin bani bangu na cikin waɗanda aka kashe kuma an gano gawarsa in ji wani ɗan majalisa a yankin yammacin tilaberi wata majiyar tsaro ta ce an kai harin ne na talata da misalin karfe tara da rabi na safe a agogon ƙasar. wata majiya mai tushe ta tabbatar da adadin waɗanda suka mutu sannan ta ce harin da aka kai shine rundunar tsaron yankin da ake kira vigilance committees da ke ƙarƙashin shugaban ƙaramar hukumar bani bango majiyar ta ce maharan sun koma ƙasar mali ɗauke da gawarwakin mayakansu. magoya bayan jam'iyyar african national congress anc mai mulkin kasar afirka ta kudu ta same ƙuri'in da suka gaza kashi hamsin cikin ɗari a zaben ƙananan hukumomi a wannan mako a karon farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata Sakamakon da aka sanar jiya Alhamis na da yawa daga cikin gundumomin ƙananan hukumomi na ranar Litinin ya nuna cewa jam'iyyar ANC ta samu kusan kashi 56 cikin 100 na ƙuri'u miliyan 12.3 da aka kada a faɗin ƙasar. tun lokacin da ta zama jam'iyyar da ke da rinjaya a kasar a 1994 anc bata taba ganin irin wannan karancin goyon bayan ba har yanzu jam'iyyar ta samu rinjaya a kananan hukumomi 161 idan aka kwatanta da sha uku na jam'iyyar adawa democratic alliance da goma na inkatha freedom party babu wata jam'iyya da ta samu iko a wasu kananan hukumomi 66 A waɗannan yankunan da alama za a tilasta wa ANC kulla ƙawance don rike madafin iko. Jam'iyyar ANC ta fuskanci suka sosai saboda yawancin ƙananan hukumomin da take mulki suna cikin fatara kuma akasarinsu sun gaza yin ayyukan yau da kullum. A wata hira da wakiliyar murya Amurka shila Kamira wata tsohuwar 'yan majalisar dokoki ta babbar jam'iyyar adawa ta Democratic Alliance ta ce tsarin jam'iyyar ta ya rataye ne akan kyautata shugabanci na gari. doma madalla, an jima kaɗan, Binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce, ta yi shiri sosai don tabbatar da tsaron al'umma jiha a Nambura a zaben gwamna da za a gudanar a jihar gobe Asabar. Sai dai wasu 'yan jihar sun ce ba da su ba gaɗa a kabari. Ga rahoton da wakilin Alphonsus Okoro Igwe ya aiko mana. Yayin da ana jira a ga yadda za ta kaya a zaben gwamna na jihar Anambra gobe Asabar. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsab don ganin an gudanar da zaben lami lafiya. Da yake hira da sashen Hausa na muryar Amurka a daren jiya Alhamis, mataimakin babban sufetan 'yan sanda da suki galadanci ya bayyana cewa. Kwana biyu da suka wuce shugaban 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba ya zo da kansa nan oka cikin anambra kuma ya yi magana a gaban chairman na inec da duk masu takara da chairman su masu neman gwamna da mu ma'aikata ya kuma gaya duniya irin yawan tarin da aka yi mutum dubu talatin da wani abu haka an kawo ni kan kaina ga shi kaga daga abuja na tuwa A kawo ni dan wannan aiki haka kuma akwai aig irin guda biyar wanda aka kawo saboda wannan aiki akwai kowane sanatar district an kawo aig guda daya kuma sannan ni da nake counter terrorism da wanda yake bayan muna nan kuma kuma za mu zagani na yaji rashin mutane sannan kuma akwai DIG Bonite sannan kuma akwai DIG operation zaki ana kaga da shi da mutumcinsa da kuma kuma kwamishinoni masu yawan gaske da ma'aikata na mobile a tura daga gari gari gari gari sun zo dan a tabbatar da an tsare duk wanda zai yi zaɓe yake da zuciyar yin zaɓe to shugaban yan sanda ya tabbatar masa da cewa to lallai mu ma'aikata muna shirye da mu bashi tsaro mu bashi kariya da shi mai zuwa ya zaben da kuma shi malamin zaben da kuma duk wani wanda yake da kuduri mai da niyya mai kyau don wannan zaɓe kuma duk wanda yake da wani kudiri wanda ba wannan ba in Allah so ya yarda tsarin da aka yi da yanda aka fitar da sanin makamar aiki yanda za a yi abu in Allah so ya yarda lallai in ya fito to lallai shi ma ya kuka da kansa domin dole zai je gaban kuliya. muna nan a shirye mu tabbatar da wannan zaɓe an yi shi kamar yanda gwamnati tsara da aiki. To sai dai duk da cewa hukumomi sun sha alwashin gudanar da wannan zaben ba tare da wani cikas ba, akwai alamar a samu karancin fitowar masu zaɓe a goben. No, Patricia Okoli ce ke cewa, san ba zan je zaɓe ba, tsaron lafiya ta ya fi mun zaɓe muhimmanci. Akwai rashin tsaro a ko'ina a wannan jihar. In ji wani ɗan kasuwa Mr. Obiez Zenwa, ba ba na da zaɓe fa saboda iri abu wanda yana faruwa a east na Ghana ma akwai damuwa saboda iri karbi karbi ana a Onisha ba wanda zai yara zai fito fili a rana. Na da ana mindo Kenan wani mazaunin jihar Cletus Ude yana cewa zan kasance a gida a ranar ba inda za ni. ba zan kada wata kuri'a ba saboda komai ya lalace a wannan kasar yayin da chief stanley moha yana mai cewa ya ce ina da katin zaɓe amma iya abin da na sani shine ba zan sauko ƙasa ba a ranar kuma ba za a ganni a wurin zaɓe ba yan aware sun ce ba za a yi wani zaɓe ba kuma suna iya aikata kome a zaɓen galibi za fafata ne tsakanin 'yan takarar jam'iyyu tara ciki har da Andy Uba na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da Charles Soludo na jam'iyyar Abga mai mulkin jihar Anambra da kuma Valentine Ozibo na jam'iyyar Adawa ta PDP. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. A gaida Alphonsus Okoro Igwe nan gaba kaɗan za ku ji matakin da Amurka ta ce za ta ɗauka kan masu shirin kawo cikas a wannan zaben ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga Binta ta da labaran duniya kashi na biyu. Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin dakarunta da 'yan tawaye a arewacin yankin tigre inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara. Yayin da duniya take kira da tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa don tashe-tashen hankula, gwamnatin ta faɗa a cikin wata sanarwa a Facebook cewa sojojinmu sun kewaye ƙungiyar ta Tigray People's Liberation Front da karu da 'yan barandanta da kuma cewa bera da ya kauce daga raminsa shine mafi kusantar mutuwa wannan ba kasar da ke rugujewa karkashin farfagandan kasashen waje ba ce. sanarwar ta kara da cewa muna fada da yakin wanzuwa sai dai da karin na tigray sun ce suna tunkarar babban birnin addis ababa kuma za su iya afkawa cikin watanni ko makonni a cikin 'yan makonnin da suka gabata sojojin 'yan oromo sun bi sahun da karin tigray a yakin da suke yi da gwamnatin tsakiya lamarin da ya sa kungiyoyin biyu ke ikirarin samun gagarumin ci gaba firaministan habasha Abiy Ahmed ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta yi nasara. gwamnatin habasha ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon watanni shida a ranar laraba tare da yin kira ga mazauna yankin da su kare yankunansu idan 'yan tawaye suka isa babban birnin kasar a gaida binta s da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta gargaɗi duk masu son kawo cikas a zaben gwamna da za a yi gobe asabar a jihar anambra inda ta ce za ta saka ido kuma za ta ɗauki mataki a kansu yayin da sufeto janar ya aike da 'yan sanda dubu talatin da hudu da dari biyar da tamanin da takwas don samar da tsaro yayin zaben daga abuja ga rahoton hassan maina kaina Wata sanarwa da ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya aiko mana na cewar Amurkan na fatan sakamakon zaben gwamna a jihar Anambaran zai kasance irin muradi da abin da al'ummar jihar za su zaɓa kenan. A saboda haka Amurkan ta ce za ta sa ido bisa take-taken mutanen da za su yi karan tsaye ko ma haddasa rudani ko tashin hankali kafin lokaci da kuma bayan zaben kuma za a ɗau matakan ladabtarwa akan duk wanda aka samu da hannu cikin haddasa rudani ta hanyar hana su biza su da iyalansu zuwa Amurkan. Amurka ta nemi jami'an zaben Najeriya da 'yan siyasa da ma jami'an tsaro da su tabbatar sun taka rawar da ta dace don tabbatar da sahihin zaɓe mai inganci. Sofeta janar na 'yan sandan Najeriya kenan Usman Alkali Baba da ke bada tabbacin kare tsarin zaben don jama'a su kada ƙuri'unsu a cikin kwanciyar hankali. Tuni dai Sufeta Jinar ɗin ya aike da kimanin 'yan sanda dubu talatin da hudu da ɗari biyar da tamanin da bakwai don shi wannan zaɓe na gobe a Anambra. Sufeta Jinar ɗin ya ce an tura 'yan sandan yau da kullum da 'yan sandan kwantar da tarzoma da 'yan sanda masu yaƙi da ta'addanci da zaratan 'yan sanda na musamman da 'yan sanda masu kula da tashin bama-bamai da kuma 'yan sandan ciki har ma da 'yan sandan ƙasa da ƙasa wato Interpol. babban mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya wato DIG Joseph shi shine zai jagoranci samar da tsaro a wannan zaɓe na Anambra. Wanda kuma ƙarin wani babban mataimakin sofeta jinar ɗin wato DIG Ahmed Zaki zai taimaka masa. Bugu da ƙari an tura ƙarin wasu mataimakan sofeta jinar ɗin wato AIG guda biyar da kwamishinan 'yan sanda guda goma sha hudu. Mataimakan kwamishinan 'yan sanda wato DC guda talatin da ɗaya da kuma ƙarin wasu mataimakan kwamishinonin 'yan sanda wato AC guda 48. Masanin siyasa Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja. Idan ka ga ɗan sanda kwaya ɗaya a wurin da ake jefa ƙuri'a na cikin abubuwan da yake karya darajar zaɓe a cikin demokradiyya da nuna cewa akwai matsala saboda haka idan aka bari ma aka ce maka an ɗauki sojoji dubu ɗari da 'yan sanda dubu ɗari an kai don tabbatarwa da gwamnati na farko dai bata ji kunya akan ta kasa kasa yin zaɓe a ƙasar inyamurai saboda ipob ba na biyu ta tabbatar cewa ita kuma gwamnatin ta samu abin da take so kama yadda ta yi a kogi da yadda ta yi a kano da jami'an tsaro aka tabbatar da wa'annan zaben aka kai kotu kuma aka san abin da aka yi ta tabbatar da abin da wa'annan jami'an tsaron suka zo so kaga abubuwa biyu ne yanzu suke faruwa a nan bura saboda haka dubu talatin da hudu da aka kai in an kara wasu dubu talatin da hudun ma watakila ba za su isa a samu nasarar da ake tunani akan abubuwa biyun nan da suka taso ba ipob da kuma san a ci zaben da danya. hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kai na za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin kasar ta ayyana zaman makokin kwanaki biyu daga yau juma'a biyar ga watan nuwamba sakamakon mutuwar mutane kimanin sittin da tara a gundumar bani bango ta jihar tilaberi cikin su har da magajin gari bayan da 'yan ta'adda suka yi musu kwanton bauna wakilin murya amurka a yamai sulamumin barma ya aiko mana karin bayani taron majalisar ministoci da ya gudana a yammacin jiya alhamis a karkashin jagorancin shugaban kasa muhammad bazum ne ya ba da tabbaci dangane da aron gamar da aka yi a tsakanin 'yan bindigar da suka datse hanya da a ɗaya bangare tawagar jama'ar bani bangu mai kunshe da mutane 84 lamarin wanda ya wakana a wani wurin da ke a kilomita goma sha ɗaya da ƙauyen adabdab da ke a tazarar kilomita hamsin a arewa maso yammacin bani bangu ya yi sanadin mutuwar mutane sittin da tara cikin su har da magajin garin bani bangu yayin da wasu sha biyar suka tsira da rayuwarsu in ji sanarwar gwamnatin ta nishar da ke zuwa kwanaki biyu bayan faruwar wannan al'amari. Eh, Domin nuna alhinin wannan babban ta'adi hukumomi sun ayyana zaman makokin kwanaki biyu a dukkan faɗin ƙasar ta Nijar daga yau Juma'a. yayin da suka ce sun barbasa jami'an tsaro domin farautar masu hannu a wannan aika-aika suna masu cewa gwamnati za ta ci gaba da saka kafar wando guda da 'yan takife yayin da aka gargaɗi jama'a da yin takatsantsan. Ko da yake hukumomi na kiran mutanen da wannan hari ya ritsa da su a matsayin tawagar magajin gari masana irin su alkasim abdurrahman na cewa mayakan sa kai kai ne suka fada wannan tarko a daidai lokacin da suke aikin sintiri don kare jama'ar su daga barazanar 'yan ta'addan da ke tsallakowa daga mali ya kamata a ce majalisar dokoki ta shirya muhawara ta kira ministocin da abin ya shafa da na cikin gida da na tsaro ta bincike su muke faruwa kuma tun yaushe ta gwamnati ta ba da wannan izini na ɓoye wanda ba a hukumance ba irin wannan abubuwan su rika ba idan ba gwamnati ta ba da izini ba in wasu hukumomi ne na matsayi na karamar hukuma ko na jiha ko na gunduma kenan ya kamata a saurare su kuma a tuhume su saboda ba ni tsammanin a ce jami'an tsaro sun kasa irin yanda mutane za su shirya kansu a matsayin su na 'yan banga ce su za su kare kansu da kansu kisan magajin garin bani bangu da wasu gwamman matasan gundumar sa wani abu ne da ya sake farfado da muhawara a game da halin da ake ciki a jihar tilaberi musamman a tsakanin masu amfani da kafafen sada zumunta inda wasu ke tunatarwa akan bukatar nada jami'an tsaro don shugabanci a daukacin ƙananan hukumomin jihar a maimakon 'yan siyasa fararen hula duk da irin ɗimbin matakan tsaro da gwamnati ke cewa tana ɗauka yayin da wasu ke ganin ba a nan gizo ke sakar ba. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule mummuni Barma, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba manuniya magagin maganar na tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan zuwa jam'iyyar APC a matsayin dan takarar shugaban kasa ke kara zama babbar magana. Ya sa tsohon minista a gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari sallamar sanar da duniya cewa idan dai aka tsaye da Jonathan takarar shugaban kasa to APC ta faɗi domin ko Bahaushe ya ce ba a sauya wa tuwo suna. Idan mun dawo da Jonathan abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire mu da abin da muka faɗa kan Jonathan su zo su buga wayan Najeriya. Nan sai iyaka da shi game da yiwuwar dan arewa ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar pdp kuwa wani jigon jam'iyyar pdp ne ya gaya wa manuniya inda aka kwana shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa cewa in shugaban kasa fito daga arewa ne bayan da an gama zaɓe shi zai sauka kujerar shi da lamu dai duk da jajayen idan jan layin ja'in ja da gwamnatin tarayyar Najeriya a kan jihar Anambra da za a yi zaben gwamna. Dukkanin mahukunta sun gama shirin shimfiɗa shimfiɗar shiga zaben har ma suna cewa duk da yake dai shugaban kasa bai riga ya jefa hannu cikin sabuwar dokar zaben nan ba amma za a iya sassakar sassanta a ɗanɗana. Ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna kuma kamar yadda aina ta yi zaɓe na eh, Edo aka har harba sakamako za ta yi wannan ɓangaren ma irin tsari. Duk da irin tikka da da ake ganin ana yawan samu da 'yan bindiga idan an kulle yarjejeniyar cewa kashe-kashen da suke za su daina. Shehun malamin addinin musulunci nan da ke kyakketawa daji Dr. Ahmad Gumi ya ce yana ganin ya kamata duk da haka a zauna. Har ma yana cewa shi 'yan siyasa yake tsaro a wannan karan domin za a iya aje magana amma daga baya su ci amana. a'a in wanda nake jin tsoron kunya ta su yan siyasan kamar yadda suke ma mutane alkawali zamu muku rijiyar burtsatse su ki a zo a yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shi ne nake tsoro Wadannan fa kaɗan muka karkaɗo cikin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kuke nuna wa kauna. Shiri na talatin da takwas cikin jerin shashiryan manuniyan da ke nuna wa mahukunta hanyar da za a bi a cire talaka daga rana. Mai yiwuwa kuma kokarin tsaye da tsarin samo kur'un talakawan a zaɓuɓɓukan da ke gaba ne yasa jam'iyyar PDP ta yi wani kwantan bauna domin kuwa duk da zaɓo ɗan arewa a matsayin shugaban jam'iyyar PDP da aka yi a bana magatakadan jam'iyyar PDP na jihar Kaduna kaduna honorable ibrahim aliyu sono ya sanar da duniya cewa a ta magana kwance da 'yan jam'iyyar suka adana tun kamin a kawo shugabancin na arewa in zaka iya tunawa an zauna an yarjejeniyar cewa ko ta ina ko ta wani bangare dan takara zai iya fitowa sannan in ka zo a wajen wannan taron ai ya nuna maka alƙiblan ina ne suke da 'yan takarar da za su yi takara duk da 'yan takarar na shugabancin ƙasar najeriya da ake magana 'yan arewacin najeriya ne to ba ku ganin za ku kashewa kanku karsashi a ce shugaban jam'iyya yana arewa kuma ku fito dan takarar shugaban ƙasa daga arewa a'a kakkamanta ai an taɓa yi lokacin umar musa wane ne shugaban jam'iyyar nan kuma shugaban jam'iyya a wannan ka'idan da aka yi ana cin zaben shugaban kasa shi ma ya sani ya kuma faɗa in ka ji jawabin da ya yi cewa in shugaban kasa fito daga arewa ne bayan da an gama zaɓe shi zai sauka kujerar shi to wannan ba za ta shafi matsayin waye za matsayin dan takara ba ko dan kudu ne ko dan arewa ne wasu na ganin wannan zaben da kuka na shugabanni kamar akwai turka-turka da kuma nuna wani kulli ko gilli daga bangaren wasu daga ciki musamman da ya gwamnoni anya ko jam'iyyar pdp nan tana da lafiyar da za ta tunkari zaben da ke gaba kwarai kuwa ai lafiya amma da abin da ya wuce kashi 100 bisa 100 ai jam'iyyar PDP ta nuna ita ce jam'iyyar siyasa an yi zaben nan duka a ƙasar nan kuma ka ji wani korafi daga wani bangare duk tagagin ta da kayar bayan shirin shiga zaben da za a yi a jihar Anambra a ranar Asabar din da al'ummar ke shirin zabo gwamna. Mahukunta da masu ratsaki sun ce ba gudu ba ja da baya za a yi zaben sai dai ba za a yi amfani da sabuwar dokar zaɓe ba tukuna. Haka dai shugaban kwamitin zaɓe kuma tsohon gwamnan jihar Kanawa sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya gaya wa Madina. Ita INEC ta tabbatar mana cewa za ta yi zaben nan ran shi ga wata ba abin da zai hana ta da yardar Allah kuma duk abin za a ɗauka na mataki na tsaro duk hukumar take shugabancin tsaro ta ɗauki wannan mataki so ina tabbatar da 'yan najeriya za mu iya zaɓen mu cikin lafiya kuma cikin kwanciyar hankali insha Allah. to za ku yi amfani da abubuwan da wannan sabuwar dokar zaɓe ta kunsa ne a wannan zaɓen anambra ɗin. a'a ba za mu iya amfani da ita ba duka saboda president bai sa hannu ba tukunna na san mun kai masa zai sanu saboda wannan doka ta zaɓe kusan zan iya cewa babban tarihi ne a wurin shugaban ƙasa muhammadu buhari. to wani bangarori na dokar ne za ku yi amfani amfani da shi a zaben anambaran nan a wacce muke da ita a tuntuni wacce aka sa hannu da ita za mu yi amfani da ita kuma kamar yadda aina ta yi zaɓe na edo aka harba sakamako za ta yi wani bangaren ma irin wani tsari sannu sannu dai maganar jimirin jawo janatan dan taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar pdp na ƙara kankama kullum kwana sai dai kuma gaggan jam'iyyar apc da aka somo tafiya da su suna gaya wa 'ya'yan jam'iyyar cewa akwai abubuwan da ya kamata su tuna har ma tsohon ministan wasanni na gwamnatin shugaban kasa ƙasa Muhammad Buhari barista Salomon Dalon na daddale dalla-dallan bayanai akan abin da ka iya faruwan da ya ce a ƙarshe dai jam'iyyar APC za ta gane kawai kanta ta ƙona. Wato mun haɗa kai kowa na da nasa lauje cikin naɗi kuma ma madugun wannan tafiyan shi Buhari yana da kyakkyawan niyya amma a kasare da mafi yawan masu tafiyan kowa na da lauje cikin naɗi. So yayin da aka karba mulki kowa ya fidda halinsa. So an shiga da gingimu daban-daban ana cikin ta har yau wanda ta hana mu yin wani dama an ce kuna lallashin eh, eh, goodluck jonathan ya dawo mulki a ƙarƙashin jam'iyyar ku ta apc idan mun dawo da jonathan da jami'an yan adawa ba za su yi yakin neman zaɓe ba abinda za su yi kawai shine su tafi su ciccire maganganunmu da abin da muka faɗa akan jonathan su zo su buga wayan najeriya nan sai a kada shi ai mun kawo jonathan abin da ya faru a edo zai faru kuma domin shi oshemole shine ya yi yakin neman zaɓe wa obasake ya zage ne wancan dan adawan sai ga shi aka zo kuma aka canja sheka wanda an ce barao ya dawo yanzu ya zama shine dan takarar apc babu abin da pdp sun yi ba sun je sun biya magana oshimale da ya fada kan shi suka bayyana wa jama'a sun ce to ya tuba yaushe saboda haka idan an zaurace jonathan yanzu ya zo apc to wallahi yan pdp za su je suna barci kuma yan najeriya za su kada mu da yawan yan kasa na mamakin mamakon kuɗin da ake sungumewa cikin kasafin kuɗi alhalin ko an sa su ne da sunan aiki za a yi wa yan kasan da a ƙarshe ake sa ran a ga suna murna. Sai dai kuma masani akan harkokin tattalin arziki kuma malami a kwalejin kimiyyar fasaha da ke jihar Kaduna. Dr. Ismail Ahmad Ancau ya ce kuɗi ne ake sassakawa a sunka cikin kasafin kuɗi amma da ƙarshe wasu su sauya musu suna. Harkar tsarin gwamnati wato process ne. Za a yi kasafin kuɗi din a ce za a yi kaza idan abin da ya shafi lafiya ne idan abin da ya shafi bangaren ilimi ne akwai wannan kuɗin a takarda da haka lokacin aiwatar da ayyuka din yayi za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗen a aiwatar da ayyukan to wajen aiwatar ne a wajen cire kuɗin ne ko kuma wajen estimate din da ainihin wannan ake ba gwamnati ake kasafin kuɗin da shi ta da kasancewa idan ana bukatar miliyan ɗari ne a yawan aikin kila sa miliyan ɗari uku so kaga a ƙarshe waɗannan kuɗaɗen su ne za a zararar da su sai ya zama ko kuma ya kasance gaba ɗaya kuɗin ma miliyan ɗari ma bai amfani da shi ba ko kuma waɗannan kuɗin da aka ƙara su za a zararar da su waɗanda suke masu ruwa da tsaki ne da za su iya bincikawa dubawa shin aikin an yi ko ba yi ba su ne za su raba kuɗin an sha cewa ana zargi an ga an je gona ana raba raban kuɗi na ƙananan hukumomi din duk idan aka ce an yi kasafin kuɗi da mutane na ƙananan hukumomi da mutane na karkara da mutane da suke kuma cikin birnin ma ya kamata a dinga samun duk ministan da aka ce duk ma'aikatan da aka ce an ware kuɗi za a yi kaza to a zama an samu mutane masu zaman kansu da za su dinga bibiya ga cin cewa shin an yi aikin nan koko ba a yi ba in ba a yi ba ina aka tsaya ashe da har yanzu fitaccen malamin addinin musuluncin nan dr ahmad abakar gumi na nan akan bakashin na ganin an samu dalilin da za a samu a tattauna a tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma 'yan bindigan dajin da ake ganin suna balla barna. Har ma Dr. Gumin na gaya manuniya cewa shi abin da yake tsoro ma shine ko an yarjejeniyar to 'yan siyasa za su iya cin amana. Baka iya sulhu da mutane a eh, yi jagorancin shi wanda ba su yarda da shi ba domin sun gaya mana ko mu ma da muke zuwa wallahi ba da ban mutanen addini ba ne malaman addini ce wallahi ba su zo ba dan an an sha yaudaran su ba su yarda dan siyasa ba su yarda da gwamnati ba su yarda da jami'ai ba to kaga kenan sai wanda kowane bangare yarda da shi yanzu an ga tawalan ka saba da mutanen nan tunda ka je gurin su ba su dai ba su biyu ka je matsalolin su da gwamnatin tarayya za ta sa ka jagoranci wannan magana ta sulhu za ka karba a ya zama dole wasu sulhu khair Allah ne ya ce ai sulhu ko ba ta yarda ba muna jiran sai wata gwamnatin ta zo insha Allah sai wannan sulhu amma baka gudun kila karshe su kunyata ka tunda an ce an shayi suna ku ai in wanda nake jin tsoron kunyata na su yan siyasa kamar yadda suke ma mutane alkawali za mu muku rijiyar burtsatse su ki za mu yi kaza su ki a zo a yi sulhu da gwamnati a zauna ta ki shine nake tsoro ma malam idan har dan arewa kuna ta kokarin tura wannan abun sama da shekara guda ba a samu nasara ba kana ganin idan wannan mulki ya koma kudu akwai yiwuwar wannan abu yiwu a kasar nan akwai ina muke dan kudu ga almajiranci yawa yayi makarantu ɗari da hamsin da wani abu duka duka kuma iyaka abubuwan da manuniya ta auno kenan a wannan rana a madadin dukkanin wani sukan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri na manuniya ya zo musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban albashi masu sauran mu sa yi murna ni isa lodi kara na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan allah ya sake sa dama a cikin wani sabon shirin na manuniya to madalla a gaida na ikara yanzu kuma sai labarai a takaice takaitattun labaran na duniya hukumar kula da inganta magunguna ta kungiyar tarayyar turai wadda kuma ita ce hukumar kula da magunguna ta turai ta bayyana jiya alhamis cewa za ta kara yin nazari kan kwayar maganin cutar covid-19 wani harin da mayakan jihadi suka kai a yankin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso da Mali ya yi sanadin mutuwar wasu da dama daga cikin mayakan sa kai. Gwamnatin Habasha ta cika shekara guda da fafatawa tsakanin da karinta da 'yan tawaye a arewacin yankin Tigray inda ta nuna cewa sojojinta na dab da samun nasara. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji wasu abokanan aikinmu daga Najeriya da wani sabon shirin yanzu a madadin Binta S Yaro da ta taya ni gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da ya haɗa sautin da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.